بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى دي ساكي هذا فسكوكم أولا سافيا تهدو قوة جمال الآخرة watan shida kenan shekara ta 1434 daidai da goma sha hudu ga wata afrilu wata hudu shekara ta 2012 miladiya mana cikin kitabul uqul a karatu wani littafi mai albarka littafin mawata malik a inda za mu tashi a babi na hudu babu diyatil khatai fil babu diyatil khatai fil ake ce eh na hudu babu na uku babu ma ja fi diyatul amdi idza qubilat wa jinayatul majnun nan muke magana cewar babin ya hada matashi matashiya biyu matashiya ta farko diyatul amdi diyar kisan ganganci idza qubilat idan aka karbe ta aka fasa aka janye kisasi wa jinayatul majnun da kuma danyen aikin da mahaukaci ya aikata mun yi magana akan shi yau za mu magana a kan abin da ya shafi diya ta kisan kuskure mun lura da kyau diya ta sha bamban a kisan kuskure da kisan ganganci na farko kisan ganganci asali babu diya kisasi ne idan aka yan uwa suka yanki yafa kisasin to sai ne sai a ba da diya kuma ufiya lomin akhi shay'un fattibawan bil ma'ruf fattibawan bil ma'ruf wa da'un ilayhi bi ihsan to kuma wannan diyar an mun lura murabbaa ce an kasa ta gida hudu ne abu kaza 25 abu kaza 25 abu kaza 25 abu kaza 25 eh diyatul amd kenan to amma yau da zamu shiga zamu ji ya kuma bayani yake akan diyatul khata qala rahimahullah azza wa jalla babu diyatul khata fi al-qatl babun da zamana bayanin hukunce hukuncin diya ta kuskure diyar kuskure a abin nan diya a kisa na kuskure qala rahimahullah hadathani yahya an malikin أن ابن شهاب أن عراق بن مالك السليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزي منها فمات فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي ادعي عليهم أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها فأبى وتحرجوا وقال للآخرين أتحلفون أنتم فأبوا فقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بشطر الدية على السعديين قال مالك رحمه الله وليس العمل على هذا قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دني وانا الرواية سادة مالك ابن أنس أن ابن شهاب دقى مالك شين ابن شهاب محمد ابن مسلم الزهري an iraq bin malikin daga malamin ibn hishab ibn shihab shine malik abin iraq dan malik wa suleiman bin yasar kuma dai da suleiman dan yasar duk waɗannan malamai ne na ibn shihab suka ce anna rajulan min bani sa'ad lalle wani mutum daga cikin kabilar sa'ad bin laith as-sa'adiyyin kenan ajara farasan ya kore wani dokinsa da ya kora shi fawati'a ala isbi'i rajulin sai dokin ya je taka yatsan wani mutum min juhaina wannan mutumin da aka doki ya taka yatsansa yana ƙabilar juhaina fanusiya sai jini ya dinga tsatta ya dinga fita hatta min ha daga wannan yatsan famat sai mutu hmm? mana jin bayanin ko wani mutum daga cikin kabilar banu sa'ad ya kora doki da yana kan dokin ne da ya koro dokin da yana tafiya sai dokin ya je taka ya wani wannan wanda aka taka yatsa sai yana cikin kabilar juhaina kawai ana taka yatsa yatsa ya fara fitar da jini sai ya zama sanadiyar mutuwarsa فقال عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب يجي للذين دعي عليهم قوأن دع أكي دعوار سوسة كشيشي سوى كنا إيه بنو سعد كنا كو سوى كي تهما أكن sun kashe mutum daga cikin banu juhaina umar aka tabe ce da su a tahlifu na billahi hamsin yaminan yanzu za ku rantse da Allah rantsuwa hamsin ma mata min ha bai mutu ta sanadiyar wannan taka mishi ya tsara dokin ku yi ba shi wanda ya mutu kenan eh umar na khattab yake tuhumar waɗanda ake yake ce ma waɗanda ake tuhuma da cewar ɗan uwansu ne ya abin nan ya koro doki dokin ya taka mai yatsa kun gane ko kenan kamar suna magana akan cewar wannan ba shi ne sanadiyar mutuwan shi ba kamar yanzu ne a ce yana da cutar olsa yana da cutar asuma yana da kaza yana da kaza yana da kaza misali kuma na kata yace za ku rantse da Allah cewar wannan da ya mutu bai mutu ta sanadiyar wannan yatsan shi da aka taka ba fa'a ba sai suka ki ba rantsuwa hamsin ba wani rantsuwa uku ba hamsin za mu zo mu yi shi kitabu ne mai gashi kanshi kitabul kasama za a yi magana kan rantsuwa ko a samu mutane hamsin kowa ya zo irin rantsuwa daidai ko a samu mutane ashirin da biyar kowa ya rantsuwa biyu gane ko to yanzu dai maganar za ku rantsi rantsuwa hamsin cewar dan uwanku raunin da ijima mawa ne ba shine sandiyar mutuwarsa ba fa abu sai suka ki wata harajo sai ga kai za su ɗauki laifi ba wa qala lil sai Umar wani Khattab ya ce ma ɗaya ɓangaren wani ɓangare kenan eh ɓangaren Juhaira kenan waɗanda aka kashe musu ɗan uwa a ta halifuna antum to yanzu ku za ku rantse rantsuwa hamsin cewar wannan taka muku ɗan uwa da aka yi shi shine sanadiyar mutuwarsa fa abu sai suka ki eh. faƙaba umar wani khattabi sai umar wani khattabi yanke hukunci bai shautar diya za a ba da rabin diya kuna ji ko? eh su da ake tuhuma da kisa sun kiran tsayawa su da suke tuhuma su wani da suka sun kiran tsayawa sai ce to yanzu su da ake tuhuma tun da sun kiran tsayawa za su ba da rabin diya ala sa'adiyin ga banu sa'ad tunda su ake tuhuma akan cewar sa'ad bin laith kan cewar dan uwansu ne i kisa to za su ba da rabin diya ra kuma nau kenan amsa qala malik rahimahullah wa laysa al-amalu ala hadha imam malik ibn anas imam al-imma imam dar al-hijra yace wa laysa al-amalu ala hadha aiki mu bai tafi akan wannan ba dan abubuwa biyu ne suka faru a wannan abu na farko dai yin mutum sakunda guda ya dawo da ita hamsin don yin ƙaba ala nisfu diya kun shi umar wani khattab ya ce in eh, sun kiran tsaye a ba da rabin diya alhalin kuma diya ce kamila ɗaya kenan abu na biyu ya ce ma waɗanda ake tuhuma waɗanda ake tuhuma ya ce su ya fara cewa a ta halifuna billahi za ku rantse da Allah wanda yake asali waɗanda suke tuhuma su za su rantse gane waɗanda suke tuhuma su za su rantse akan waɗannan ne suka shi she musu sai umar bin khattab ya fara tambayar waɗanda ake tuhuma ai wanda ake tuhuma asali ba mai laifi ne na fata mafi tona da ke ko to waɗannan tun da su suke tuhumar cewar sun taka ya sun kasa ba da shaidu da za su nuna ta wannan sanadiyya ne to kenan sai su sai su rantsuwa amma sai fara mai da rantsuwar ga waɗanda ake tuhuma abubuwan kenan biyu sai malik ya ce wa laisa al'amalu ala haza wani shi ne wuri na biyu da makaranta da imam malik ibn anas sai kawo kuma ya ce wa laisa al'amalu ala haza duk ba ko sayyidina umar قال رحمه الله عز وجل وحدثني عن مالك أن بن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون دية الخطأ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بن لبون ذكرا وعشرون حقة وعشرون جذعة qala imam malik ibn anas ya ce annabin shihab lalle malamin sa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wa suleiman ibn yasar da malamin sa na biyu suleiman ibn yasar no kenan wa rabi'a ibn abi abdurrahman da rabi'a dan abdurrahman wannan cikakken malamai ne kanu ya qulun gaba ɗaya sun kasance suna cewa diyatul khata'i diyar kuskure diya ta kisa na kuskure wana ji da kyau diya na kisa na kuskure shirona binta mahab za a ba da raƙuma ashirin ne na binta mahab mun yi magana binta mahab ko allati a ce ha haulun wadda halar fisaniya ita ce raƙuma da ta cika shekara guda ta shiga shekara ta biyu ita ya kira bintu makhab to ire-iren su ran kuma wanda suke shekara ta biyu su za a ware guda ashirin an samu nau'i na farko kenan wa na bin labun sai kuma ashirin waɗanda suke binta labun ta da fi salisa wanda suka cika shekara biyu ta shiga shekara ta uku kuma sai a kawo bin labun mata kenan ba guda ashirin wa ishiru na bana labunin zakara sai kuma a kawo guda ashirin maza ashirin mata ashirin maza in shekara uku wa ishiru na hikka sai kuma a kawo guda ashirin wacce take hikka ce wacce ta shiga shekara ta hudu wa ishiru na jaza'a sai kuma a kawo guda ashirin wacce take jaza'a wacce ta shiga shekara ta biyar to haka za a taro raƙuma ne a a mata ne na iya eh, maza guda ɗaya ne kawai a ciki mata ne makasu mata suna da tsada a raƙuma ko Allah ta'ala ya sauke قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان وإن عمدهم خطأ ما لم تجد ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغ الحلم وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية قال مالك رحمه الله imam malik ibn anas imamu da imma yake cewa al'amarul mujtama'u alaihi indana al'amari wanda aka yi ijma'in sa a nan garinmu na madina annahu yadda fa al'amari yake la qawada baina subyan babu kisasi tsakanin yara alqawad shine alqisas wannan ji da ke ko lafazin qur'an shine alqisas in ka zan ci alqawar kuma ana nufin da alqisas kenan babu kisasi akan abin da ya shafi yara wa inna amdahum gangancin yara khata kuskure ne daga ka ga yara suna wasan jifa ka gane ko ka ga yara suna wasan jifa ka ce ka karanta a mawaɗa ai za a yi kisasi wallahi kauce in suka jefa mutum ya mutu ba wani kisasi da zai a kansu an ga yara a bakin gaba wannan ya zago ya tura wannan wannan ya zago ya tura wannan kwashi ƴaƴan ka wuce da su gida idan kai kai da su su bari sai in aka tura maka 'ya'ya suka je suka wuce babu kisasi a kansu ya in yaro da ganganci ne a'a ba wai ba za a biya komai ba a yaro ba shi da ganganci wani yaro ba shi da ganganci mahaukaci ba shi da ganganci shi yasa malik ibn anas ya ce wa inna amdahum khata hukuncin gangancin yara hukuncin sa hukuncin kuskure ne ina fata mun gano wannan da kyau hukuncin gangancin su duk abin da yake amsa sunan ganganci suka yi ayyan abu kaza ganganci ne to idan yara ne suke za a ce kuskure ne sai hukwacin hukwacin kuskure sa biyu ba a a dole ya daban ke mahaukaci kuma ya da yake ko don sunan mai abin ban na larabci da na da na hausa ɗin kaga wannan dolo aka ce wannan kuma mahaukaci aka ce قال رحمه الله عز وجل وإن أمده خطأ kuma lalle gangancin yara kuskure ne haka zai dinga tafiya a matsayin kuskure gangancin yara malam tajib alaihimul hudud muddin ba su kai matsayin da haddi zai zama wajibi a kansu ba haka kafa haddi zama wajibi akan mutum sai ya balaga Eh? to haka nan malam jib alaihim alhudud mudda haddi bai zama wajibi a kansa ba wa ya balugu alhudun ba su balaga ba wa inna qatala sabiya wa in qatala sabiya haka sabiya ko sabiya eh, zama wa inna qatala sabiyi ne sai zama na ya haka ko wa inna qatala lalle kisan da yaro karami yi la kunu illa khata ya taba kasancewa ba sai kuskure in dai yaro karami yi kisa to sunan wannan kisan kuskure ne yasa kake ganin da an kai abu na farko da za a yi da lawa zai yi ci a yaron bai shekarar shi goma sha uku nan da na fiye da an zartare mai shekara goma <clears throat> ka gane ko in an ga kuma ya abin nan ne in kuma an ga babba ne a ce yana taba hankali sau nawa kuke ja kawo wani ala labaru a ce amma ana ganin yana kuma yana taba hankali nan ko da abubuwa ne da za su da za su rige mutum Allah ta'ala ya biyu duk waɗannan abubuwan kariya ke ba mutum a duniya alahira lahira wa man kuma mulki ya mace amma yakunu alayhi wakila wa zalika abin da sa aka faɗa ka aka ce yaro in yi kisan ganganci sunansa kisan kuskure law anna sabiyan wa kabira inda babba da karami yaro da babba za su taru katala rajulan harran haɗa su je su kashe mutumin da yake ɗa namiji rajulan su kashe mutum harran ɗa haɗa da kuskure ba wani namiji ba da kuskure kenan ya shafi mace ya shafi namiji kana ala aqilati kullu wahid minhuma nisfu diya abin da yake wajibi akan dangin kowane ɗaya daga cikin su shine zai bada rabin diya kuna ji mutum biyu ne yaro da babba suka haɗu kenan dangin yaro za su kawo nisfu diya dangin babba za su kawo nisfu diya kenan kowannen su sai kawo waɗancan goma goma eh eh su biyu kowanne ya kawo goma goma an hada zama ashirin ashirin kenan قال مالك رحمه الله ومن قتل خطأ فإنما عقله مال لا قود فيه وإنما هو كغيره من مال يقضى به دين ويجوز فيه وصيته وإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثي ثم عفي عن ديته فذلك جائز له وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك جاز له من ذلك الثلث إذا عفي عنه وأوصى به قال رحمه الله قال مالك ومن قتل خطأ كو من قتلني مبني لل... للمعلوم كده مبني للفاعل wana mabnil maf'ul ku idan aka ce katala me fa'il dinsa qatilu eh idan aka ce kutila me naibul fa'il din shi maqtul قال رحمه الله wa man qatala khata'an duk wanda aka kashe shi da kuskure kaga zama tile kenan fa inna ma aqaluhu to abun sani kawai diyarsa malun dukiya ce la kawai da fihi da babu kisasi akai duk wanda aka kashe shi da kuskure diyace ce da za a kawo dukiya ce kun gane ko to duki ta waye tashi ce ko ta magata akwai bambance bambance ne a hukunci diyar da aka kawo tashi ce ko ta magata ba tashi ba ce kenan eh.

abin da ke faruwa shine ƙwarar rahimahullah wa inna ma huwa ka ghairihi mai mali mali ce wannan dukiyar shi ta diya da aka kawo kamar sauran dukiyarsa ce abin da ke faruwa a fahimci wani abu idan aka ce ba dukiyar shi bace wannan diya da aka kawo sai ya zama kuma ana bin shi bashi za a iya cira a cikin diyar a biya bashin da ake masa eh magada sana da masu ce ba su yadda ba ai dukiyarsa ce kuma ce na ƙarar rahimullah wa inna ma huwa ka gairi min mali wa na kama sauran dukiyarsa ce ya ƙoba bihi dainu za a biya bashin da ake bansa da wannan dukiyar ta diya da aka kawo eh abinda eh, ke faruwa idan magana suka ce ba su yadda ba amma sun gama kasafi to ai ana bin shi bashi suka ce a wannan ai wannan dukiyar su ce kullum da ke ku wannan dukiyar su ce ba dukiyar shi ba ce a dukiyar shi za a fita mai da za a cire bashin da ake binsa ina fata mun gano wannan da to shin za a tilasta su dole sai an cire bashin da ake binsa a cikin wannan dukiyar da aka kawo ta diya in dukiyarsa ce a eh. in ba dukiyar shi ba ce a'a ɗaya daga cikin dama samaratul khilaf ɗan kenan in akwai shi قال مالك رحمه الله عز وجل ويجوز فيه kuma ya halatta ba wasiyarsa da aka datsa mai wuka kisa na kuskure ya ga zai mutu yace ya ba wa na raƙuma biyar in an kawo raƙuman nan a ba wa na bakwai imana tun da eh ka ji ya faɗa haka ya karanta mu waɗa cewa za a biya diya shi kuma la'alla wannan ciwon ya zama shine sanadiyar mutuwarsa kun gane ko yanzu kamar wacce da aka taka mai yatsa ai ba ka ce wai take auren ne ya mutu ba ko an dan da iya kokara abin da zai iya yi dai ya zo ya wuce to a daidai irin wannan da yake ganin ciwon ya kai ciwo ya ce a bawa da raƙumi ɗaya a idan na kuskure ne ba wannan idan kisan kuskure aka yi ba maganar ma a kashe wanda ya kisa kwata-kwata kuma kana lil أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة zuwa ƙarshe a نقنقن ganganci أكي أكي كساسي نعم idan duke shi ce ta yafi in ta magata ce fa idiyar nake magana idan duke sa ce ta yafi qala malik rahimahullah wa yajuzu fihi wasiyatu ya halatta a zartar da wasiyarsa a ciki abubuwa nau kenan biyu ya halatta a zartar da bashi ya halatta a zartar da idan suka ce su su karanta cewa su ma su su biya ne a cikin rashin lafiya tunda shi ba da mace mai ciki da mara lafiya da soja aka yi suka ce a su ma su ne shi kawai ya yi wannan wasu da wannan imana eh, ma'ana sulusi kyau suka ba shi eh, fa’in idan ya kasance dama yana da wata dukiya a aji kafin a zo kan diya takunu diyatu kadara sulusi wace yake dukiyar tashi gaba daya an aka hada ta diya yanzu za ta zama ita ce matsayin sulusi eh kaga yana da raƙuma ɗari biyu yanzu an kawo raƙuman diya ɗari sun zama na kenan kuma duk su ɗaya kaga kenan yanzu diya ta shiga gaba ɗaya ta ce sulusun dukiyarsa ina fata mun fahimci wannan da kyau sai malik ibn anas yake cewa thumma ufiya an diyatihi ko thumma afa eh kuma ofiya ko kuma ofiya an diyati sannan ya ce ya biya ya yafa diyar ina mai magana eh na afani ko kuma ufiya kace menene yau aku gaga ku ya fito da afai ku shi ya fi daɗi dama nan su suke kusa da al'ilal eh me ya arafa shi kuma da fata ya ara eh. ai babu shi a larabci babu shi eh saboda fataha ta biyo yaɗin ko kuma ya ta biyo fataha ba sa tafiya haka idan suka towa haka za a ibdalin ɗin yawon ɗin ta koma alfin afa iza ka zance da nasa irin na hama su ne dama kuma shi ahmad ba dai gama al'ilal a sanawiya a jihudu shi kuma wanda yana cin ilal da ko ba ka ke ba ofiya ko aga ofiya ai ma kabalu kasarati ce sun sannan aka yafe sun afa sannan ya yafe shi wanda aka ji ciwo ɗin dukiyar diyar matsayin ta matsayin sulus ne duke shi take sai kuma iyafi ina wani itan bayan ne ce to in yace ya yafe ba no fa zalika ta'izul lahu ya halatta in yace ya yafa diyar ta halatta a wani lokaci idan diyar tana matsayin sulus din dukiyarsa kamar da kai magana ko ya ce ai abin da yake mallaka shine sulusi na dukiya qal muna nan kuma ganin hisa da mai tsokaci kanta ba qal wa illam yakul lahu malun ghairu diyatihi idan yana idan bai da dukiya in ban da wannan diyar tasa da aka kawo jaza lahu fi zalika thuluth abinda ya halitta a ciki ne ya taba ya wasiki ko iyabe shine thuluthi idza ufiya anhu wa awsa bihi idan yi afwa ko ya yafi abin nan idan ya yafi koyi wasiya duk dai zai wannan ne akan abin da ya shafi a thuluth sulusi tsora ga kenan kaga diya dai ta mamaci ce za a biya diya za a biya bashin za a zartar da wasiyarsa wasiya kuma thuluthi yana tasiri a ciki wannan ne abin da ya shafi kisa na kuskure Allah ta'ala ya tsare mu baki da. kusurwa eh wanda aka kashe da eh. ne ake in ya yafe in ya eh. yafe to an ya yafe yawwa kullum ce kisa sai ku fahimci kisa ne na faɗaya da zaman karanta ina jin baka zo ko akwai takan yi mutum ya zama na abin da aka yi zama sanadiyar kisansa bai mutu ba a daidai wani lokacin wataƙila sai da aka samu awa ɗaya awa biyu kwana uku kwana hudu gane ko ice to don allah dai ba gana diya nan ya yafi baya son baya son a tada komai bayan mutuwa in ya mutu ya yafi baya son a tada komai wannan jina da ke ko za a ce eh ne idan daman yana da wata dukiyar wani jina da ke ku idan yana da wata dukiyar da an haɗa ta diyar za ta tsaya matsayin sulusun dukiyarsa kun gane ko amma idan ba shi da haka magada za su iya cewa sai yi ba sun daga sai an kawo dukiya sai an kawo diya eh eh إيه. إيه، يعني. قال رحمه الله عز وجل باب عقل الجراح في الخطأ idan aka ce akal shine ne diya aka ce aljirafa raunuka kullura ko aka ce filin khata'ifa a kuskure kenan babin diyar raunuka a kuskure wal juruh qisas ko wal juruha qisas duk kirata alul kisai wal juruhu qisas saboda akwai raunuka da an riga an yi bayanin diyarsu akwai raunuka da ba a yi magana diyarsu ba in aka ji wa mutum rauni a yaushe za a ba shi diya bayan ya warke ko kafin ya warke قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك أن الأمر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصيح وأنه ينكسر عظم من الإنسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد خطأ فبرأ وصاها وعاد لهيئته فليس فيه عقل فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه قال رحمه الله وحدثني مالك كما إمام مالك ابن أنس يا كرن تدني إمام الأئمة كنا أن الأمر المجتمع عليه عنده cewar al'amarin da tuni an yi riga an yi ijma'insa a can ƙasarsu fil khata'i dangane da abin da ya shafi kuskure annahu yadda fa al'amarin yake la yuqalu ba a ba da diya su masu ba da diya kenan sannan masu karba ba sa karban diya hatta ya bar al har sai wanda aka ji ma raunin ya warki al wanda aka ji ma rauni har wanda aka ji ma raunin ya warki waya ha ya tashi ya bara'a ya warki. ya sihu ya warki to haka tun da sun haɗu idan ci tama iftara ka kenan a ta ya fara har sai ya warke wa ya siha kuma ya tashi da zaran mara lafiya ka gan shi ya tashi ai ya warke ko da zaran ya warke kuma ya ba abin da ya rage mai sai dai ya tashi inda ba ya ga ana kawo mashi kwai da abin nan bai ce wani dan kara kwana uku <laughs> Allah ta lai zuwa kuna ji ko qala hatta ya bara almajruh har wanda aka jima raunin sai ya warke wa sai ya tashi wa annahu yadda al'amari yake ba in kusira afun min al-insan in aka kare wata gaba a jikin mutum wannan gabar yadun hannu ne aurijilun ko kafa ce aw ghairu zalika min al-jasadi ko dai wani sashi na jiki khata da kuskure aka karya kun ga kariya ai daban take ko kariya ba tana cire hannun ba ne Yau yawa an karya shi ɗaya an ji mai targaɗi biyu an mai wayar ɗin wutar lantarki a fuska kamar yake nan a'a an tallame mari da ya ga haske a wuya a fuska wanda yake dama asali an hana marin fuska to da aka dallame mari kawai sai ga wuta a fuska ka san ya ko Allah ta'ala ya sauke qala rahimahullah aw ghairu zalika min jasadihi khata ko dai wasu abubuwa haka a sa da kuskure fa bara'a sai ya warke wa saha ya tashi wa adali hayatihi ya koma cikakkiyar halittarsa da yake da ita falaisa fihi aqalu to a wani lokaci ba maganar abadi diya <laughs> haka kawai ga hannun shi ya warke ya tashi kuma a ba a bashi diya gaba daya <laughs> kaji wani izani kuma ake magana fa in na kasa in bai koma daidai wa daida ba wani abu ya ɗaura ku auka na fiye asalun ko kuma ya warke amma sai ya karkace wani ji da kyau sai ya karkace ya tsanshi a miƙe yake haka sai aka ji mai ba wai an cire ɗaya daga ciki ba ne sai aka ji mai rauni ba gabar da ta cire a cikin yatsan nashi amma da ya tashi warkewa sai warke haka ya miƙe kuna ji da ko sai bai miƙe ba ya zama ya ɗan karkata kaɗan fafihi min aqalihi bi hisabi ma naqasa min to fafihi abin da za a cire a nan min akalihi na diya sa bi hisabi ma na kwasamin gwargwadon abin da ya rabu ne abin da za a cire kun gane ko in kuma wannan kenan idan bai koma daidai ba hakan nan kuma idan targaɗe ne ko kuma an karya shi ne jini ya zuba da sauran shi da ya ji ya gama sai alkali ya kiyasta abin da ya kamata a bashi tunda dai ba wata gaba ce da aka cire ba ba kaza ba kaza ba kaza ba ne ya ci to irin wannan harkar kuma talatin aka ba shi eh? kamar ya ce ba diya eh. a'a ka lura maka ce ba diya ba wai ana nufin ba za a bashi komai ba ne wannan gabar ba za a ba da diyyata ba ai gaga ya tsa ɗaya kuma goma ne ba ga ga nan ba ya tsa ɗaya kuma goma ne diyyarsa to sai aka ji mai rauni a yatsa kun lura ko sai yatsan ya koma daidai bai cire ba haka nan ba za a bashi kuma goma ba sai alƙali ya kiyasa abin da za a bashi duk sai a bashi awaki talatin dai talatin kai kuma ko kuma a bashi rakumi ɗaya eh kun gane ko قال مالك رحمه الله فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى ولم تمض فيه سنة ولا عقل مسمى فإنه يجتهد فيه قال رحمه الله قال مالك إمام مالك ابن أنس يجي فإن كان ذلك العظم إذا وننك شيد يكريه ya kasance mimma ja'a fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam aqalu ya kasance daga cikin irin abin da diyya ta zo daga wurin manzon Allah sallallahu a kansa musamman sananniyar diyya. ai abu kaza da abu kaza da abu kaza yana da diyya kaza abu kaza da abu kaza diyarsa ita ce kaza to kuma wanda yake wannan shine babin farko ma a cikin wannan kitab din qala fa bi hisabi ma farada fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam to za a ɗauki gwargwadon abin da manzan Allah sallama ya faralanta ne na diya kuna ji da kyau shi da mutanen suna bin karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan kasar rana tsaka sai kaji mutum ya ce ai ba su da hujja ba sa san hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan akwai ganganci sosai da sosai mugun ganganci kuma Allah ta'ala ya sauke wa ma kana min malami a tafi an nabi sallallahu alaihi wasallama aqalu musamma amma idan ya kasance wata gaba ce da bayanin diyyata bai zo daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wala mutum da fihi sunnatu kuma ba a samu wani aiki na magabata da ya wuce ba yanzu aka samu rauni sai zama a tarihi sake sai da aka karanta a zamanin halifofi da suka wuce da duk dauloli na islamiyya da suka wuce wanda ake yi wa tabaru bihin ake la'akari da su kujujin da na faɗa dauloli na musulunci da ake la'akari da su kenan akwai waɗanda ba a la'akari da su kamar daular ubaidiyya aka ga ba a la'akari da su inda yake a rana ɗaya sun karkashe malaman sunna sosai da sosai kamar malaman ibnu abi zaid al-qayrawani mai mawallafin risala a rana ɗaya sun karkashe malamansa sosai da sosai kaga sun ibnu abi zaid al-qayrawani da ya shimfiɗa sunna a cikin mukaddimar risalarsa kuma a ce malamansa ai kaga ashe abin nan kaga wannan dola dola ta obediya ai dola ce da gara Allah ya sake maimaita musulmi irin ta to sai ce idan ba a samu wani wata sunna ta zo daga magabata ba akan wannan rauni da aka ma mutum wala aqalu musamma kuma babu wata diyya sananniya fa innahu yujtahadu fihi a wani lokaci sai a yi ijtihadi a ga me za a bashi kuma ijtihadi ba kowa ne zai zo ya dinga faɗa ba ce a wannan abin da ya kamata kawai ne a bashi kan jirgin sama guda a to shi gaba ɗaya mutum ɗin kuma nau za a bashi in fahimci wannan za a yi ijtihadi ne sai a duba a ga to me ya kamata a bashi don saka jana a bashi raƙuma goma sha biyar misali fa nake yi قال مالك رحمه الله وليس في الجراح في الجسد إذا كان خطأ عقل إذا برأ الجرح وعاد لهيئته فإن كان في شيء من ذلك عثل أو شيء فإنه يجتهد فيه إلا, إلا الجائفة فإن فيها ثلث دية النفس قال مالك رحمه الله وليس في الجراح في الجسد باب وليس في الجراح babu akan abin da ya shafi rauni fil jasadi a jiki idan kana khata idan ya kasance da kuskure ne babu aqlun diya rauni a jiki kamar a ina kenan kamar a kafa ana saran dawa ana saran dawa ai hakan nan da kai a shi wani daga cikin kusurka ka ka sare mai kafa da adda sai ajiye shi ya ajiye adda shi ce ya ce wayo allan shi ka san ya sai ka ji yana cewa wayo allah na sai ka kamar ya hana kowa allah na shi shi gari da kare ya ji wahala allah ya sauye idza kana al-khata inda kuskure ne babu diya kai idza bara al babu diya ne fa idan ciwon ya warke wa adali hay'atihi ya koma yadda yake kenan idan bai warke ba ko bai koma yadda yake ba akwai diya fa in kana fi shay min zalika aflun in ko an samu wata karkata a haka bayan da warke sai bai koma yadda yake ba aw shaynun ko kuma an samu wani canji fa innahu yujtahadu fi to an za a ijtihadi a game za a bayar a matsayin diya illa al-ja'ifa sai dai ja'ifa ciwon nan da yake tsaga jiki da yake tsaga fata ya kai ga ga kashi fa inna fiya fulufu diyatin nafs in ba kuma ta wannan abin da za a bayar shine ɗaya busa ukun diya tare, diya rai tana da diya diya nan diya ɗari to fulufin ta shine diya talatin da uku da duniya kenan eh ita ce fulufin diya rai wasu eh. akwai rauni da ake ciwo mutum sai ya zama na ciwo har karfe ne ko wani abu har ya shiga ciki har ya kusa taɓo ƙashi har ya wuce fatar sama don raunuka ne da suke da za a ba da abin nan قال مالك رحمه الله وليس في في منقلة الجسد عقل وهي مثل موضحة الجسد قال مالك رحمه الله وليس في منقلة الجسد عقل باب ديا أكا أبن ديشا في منقلة إذا أكتش منقلة إذا أبن ciwon da ke cikin kashi wanda yake yana tasowa haka da tsoka ko taso da wani abu a shi ma babu diya a kansa wahi eh wahiya mithlu mudihatil jasad shi irin shi dai irin shi ne irin wawa keken ciwon nan da ake jima mutum wato mu gani akwai ciwo da ke fitar da jini kawai a sari mutum jini ya fito amma ba a ganin tsoka akwai rauni da ake jima mutum bayan ya tsaga wannan fatar ta sama kana gano farar fata da ke ciki ga ta na ta bayyana mu da yake nan wana ji ko diya su ta sha bambam hakan nan kuma mu naƙila wanda yake har ya kai ƙasa sosai da sosai to idan a kai ne idan a ka ne kuna ji da kyau wannan mariga mun yi bayanin shi tun a babin farko dan kai yana da hatsari sosai da sosai to amma idan ba a kai ba ne a sauran sassan jiki ne to shi ne za a duba a ga akwai kaza akwai kaza akwai kaza ma'ana abin da muke nufi akwai kaza ya warke bai warke ba ya yi kaza za a bada kaza ko ba za a abin ba ko kuma kisasi za a bayar ko ba za a yi domin aya ce ta yi wal juruha kisas sauran raunuka a bada kisasi a kai a yi kisasi a kai kun gane ko sai malamai suke cewa kenan za a kisasi ne a inda zai iya yi wa ya kisasi mutum ne aka ji mai ciwo a nan Allah ta'ala ya taimako dai bai zo da ƙara kwana ba aka yi ta magunguna ya kari ya warke to shi ma sai a zo a sare shi a nan da wuka da <laughs> yanzu yana ta kada kai a ganin sai dai ga ana tallafo kan rakuma ga wata matsala انا da nasan kowa zai magana kanta qala malik rahimahullah الأمر المجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل وأن ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة وأن كل ما أخطأ فيه الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل قال رحمه الله قال مالك الأمر inda عليه عندنا الأمر da aka ijma'in sa anan mu na Madina anna tabiba lalle likita idan khatana idan yayi mutum kaciya fa qata al hashafa sai ya yanke kan al'aura baki ɗaya ya dauka kan yankan kaza ne ya saba da yankan kaza in yanka sai ya ga kan hannu kawai ya je yawan mutum kace sai yanke mai al'aura baki daya inna alaihi al'aqal zai ba da diya ne cikakkiyar diya raƙuma ɗari قال مالك رحمه الله وأن ذلك من الخطأ وأن ينات الذي wanda dangi suke ɗauka dangi suwa in an ce a dangi a nan suwa yi dangi eh dangin shi yan uwa ko dangin shi likitoci eh a'a gwamnati ba ta ɗaukar diya kowa ne in gwamnati ta ɗauki diya ai kowa sai ji iya ci wani sati biya ba suna da kungiyar likitoci ba a alamai suna cire mai wani abu duwata amma kamar kisan sun ba ruwan a ce soja ya kashe mutum da kuskure kuna ji yan sanda sun kashe mutum da kuskure a yan kunga mun yi maganar kamar irin wannan maganar za a cire in ya zama da yan uwansa su ne yan sanda to sai a cire a budget din da gwamnatin tarayya ta bai ma 'yan sanda wannan tarayya ta cire ma kasan 'yan sanda shine kaza sai a cire a cikin kasan a biya diya to da zarar an yi mana 'yan sanda takwas sai ga 'yan sandan da kansu suna cewa ba ruwan gwamnatin tarayya a cewa gwamnati za ta biya a asusun su za a biya tun da riga musu bane idan yanzu zama su ne a lafiya eh shi ne nake cewa su waye al'aƙila kuna jini da ke ko a kowace al'umma shi a kowace al'umma akwai al'aƙila a farar hula baki ɗaya gama gari danginsa shi ne uwansa kuna jina da ke ko danginsa su ne uwansa to amma a wasu ɓangarori fa kama a 'yan sanda kama a sojoji kama a likitoci a likitoci yan uwansa ba su san me daidai ba me ba daidai ba balle su rike mai hannu kun lura da kyau a yan uwan shi likitoci su suka san abu kaza da abu kaza da abu kaza in yayi kuskure ne in yayi kaza in yayi kaza in yayi kaza a nan dai batu ne da ke bukatar a tantance waye yan uwan kowanne a kowane bangare wa anna zalika min al-khata' alladhi ta'maluhu al-aqila to wannan yana cikin kurakuran da yan uwa za su dauka wa anna kullama akhta fihi tabib bihi tabib duk abinda likita in kuskure aw ta'adda ko ya shishigi ya wuce gona da ini idan lam ya zalika in bai yi hakan da gangan ba fa fihi al za a biya diya in yi da gangan fa eh kisasi in yi da gangan kisasi in bai yi da gangan ba za a biya diya saboda haka ya zama wajibi ya zama wajibi mutum ya tsaya yi makan shekaratun ta natsu wai a ce za a yi wa mutum operation sai a ce sai yan wani sun sa hannu wadda abin da ya faru ko sun sallama ko ba komai wannan sharuɗin ne laifi kitabin wannan baya barantar da kowa a gaban Allah ba zai zo da wannan fayil ɗin gaban Allah ya ce ya Allah ai ya dan uwan shi ya sa hannu cewar a shiga a mai operation bayan ya yi ganganci ya yi sakaci a wurin aikin ba ina fatan kun gano wannan da ke ko akwai abubuwan da ya suke suna da alaka da likita akwai abubuwan da suke suna da alaka kaga idan za a operation yana ga cikin abin da likitoci suke tambaya a yi cikakken bayani na wannan da za mu yi operation ya taɓa yin wasu cututtuka a baya kamar tari ya taɓa yin cutar tari ba ya ya warke ba ko ya ya warke ku ce eh, ya taɓa yi amma ya warke kuna ji ya taɓa yin asma yana fama da kaza yana fama da kaza yana fama da kaza yana fama da kaza yana fama da kaza ai suna irin waɗannan tambayoyin ina fata mun fahimci mun fahimci wannan da kyau sai aka bayyana musu wannan kenan to ina ya zama na an yi kuskure ba a bayyana musu ba a shi ya yi cutar tari ba a bayyana mushi ba sai da aka yi operation aka gama komai sai cutar tari ta tasan mashi ko cikin magungunan da aka bashi wani ita ya mai da tari ya zama yana tari haka zai zai ta da kenan kun gane ko to haka wannan za ka iya cewa laifin likita ne ke tsaye eh? sai dai magashin wani neman binciken ya yi sassauci ko bai sassauci ba ya kamata ya tsananta sosai da sosai ya samu yan kunshi ya samu na kusa da shi me suka sani a tattauna wannan bangare akalla a samu guru-guru biyu a yi musu interview ina fata mun fahimci wannan to a kawo mara lafiya fa yana yarari rai kwakwai mara kwakwai mutu kwakwai amma kuma likitoci su ki taba shi har hakan ya zama yana ta zama zuba jini ya zama sanadiyar mutuwarsa akwai sakaci ko babu ayi wa mutum fi a manta wuka a ciki ba a mayar da karka manta a bangaren likita a kowanne aikinsa inda ya kware shi ne ɗauke numfashi kuna jina da ke ko saboda haka kai da za ka yi fiɗa za ka gaya mashi kana da aiki na awa uku mana kana so ya ɗauke maka numfashin wannan mara lafiya na awa uku da ya tashi ya ɗauke shi na awa ɗaya da rabi ko na awa biyu kana tsaka da aiki sai ya farka lihumari kaga akwai wanda yake aikin sa dauke numfashi akwai wanda yake aikin sa fida kun lura akwai wanda yake aikin sa mi kokka isa an za a fiɗa ga mutane ran kwacan akwai wanda yake aikin sa mi kokka kawai shi nan ya kware nan i digirin digirgir kan mi kokka mutane ba kusan karatu wai karatu wai ma'ana shi ke zuwa da akwatin wukar ai karatu ne mai zaman kansa kamar yadda ka ga akwatin mai gyaran keke mai gyaran mashin ya ga yana da sufana yana da sha bakwai yana da sha hudu yana da kaza yana da kaza yana da kaza haka za ka karafa nan haka suke da shi kun gane ko to ka'ida ita ce kafin a fara fiɗa sai ya tabbatar da lissafin wukakensa bayan an gama fira sai ya tabbatar da lissafin wukakensa da ya zo da wukakensa guda hamsin ya tabbatar guda hamsin ya zo da su eh, sai ya rubuta su ya tabbatar da su da aka gama fira kawai sai ga arba'in da biyar kenan an ɗinke biyar a cikin eh so da haka za ka gaskiya dole a tsaya ba haka kawai za a ce wai kuskure ne kuskure ne kuskure ne wa yan wani sun sa hannu duk wannan baya ciki ko kuma ka je kemis kawai ya rubuta mutum magani eh, ya rubuta maganin da zai zama sanadiyar likita ya rubuta magani da zai zama sanadiyar rashin jin mutum daga shan wannan maganin ko a mai allura daga sanadiyar wannan allura ya zama gurgu sai an biya biya ina fata mana ji ko so da haka kawai harkar likita lalle akwai aikin lada an mutum ya ce in mutum ya kyakkyawan niyya akwai aikin lada domin akwai eh, abin akwai taimaka ma al'umma da samar da lafiya da izinin Allah subhanahu wataala da kaza da kaza da kaza to amma kuma akwai hatsari abin nan babban malaminmu abin nan a doktor muhammad muhtar shankifi ɗaya daga cikin malaman da suke karatu a haram a darasin sa na phd <clears throat> kullum shari'a <clears throat> aikinsa na phd digiri kenan digirin da girgir ya yi rubutu ne akan aljirahatu tubiyya wannan aikace-aikace da ake yansu a likitance ta ina zai zama laifin wani ta ina zai zama laifin wani ta ina zai zama laifin wani kamar hatsarin mota ta yaushe zai zama laifin hukuma akan bata saba da kyawawan hanyuka ba ta ya zai zama laifin uh, tukin ganganci ta ya zai zama laifin kaza ta ya zai zama laifin kaza inda za ga wani lokacin direba garin ɗauke kan mota shi ne akan wani rami sai idaji wani

wannan ya faru ba za a saba baki a kuma wannan ba a alƙisari shi yanzu abin da ya shafi ban sai giya ba abin shi zai direba me na direba a ciki eh, na direba abin da ya shafi azumi eh abin da ya shafi direba tukuna za mu ga ya tukin sa yake inda akwai tukin da ake yi a gangara akwai tukin da ake yi a hawa shi dai bai saka na ina zuwa ina zuwa ina zuwa akwai tukin gangara akwai tukin hawa akwai tukin kwana wanda yake galibi yadda wannan za ga cikin taimakon Allah ta'ala mutum yana bin su zai ba shi damar control din motar kun gane ko akwai kuma lodi in aka yi in aka irin wannan mummunan lodi in gane ku saboda haka za ga akwai aljarhatu tubbiya yanzu ne mun ji na likita malam ya ce an wa anna kullama akhta fihi tabibu duk abin da likita ya kuskure a ciki aw ta'adda ko ya shishigi ya wuce gona da iri duk wannan idan lam amadu zalika in bai hakan da gangan ba fa fihi al zai biya diya in yi da gangan kuma kisasi za a yi yau kada ya ji cewar shi kawai cutar yake baya baya laifi dole ne likita nan kada ranar lahira a ɗebo mai mutane a ce duk waɗannan shi ya kashe su Allah ta'ala ya sauke subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba mutum ne shi kida yake biya ba kun gane ko sai tana hawa ne kan akila dangi saboda kowane bangare su waye danginsa za a ji a so da gonaki ne a sayar da gidaje a sayar da rijiyoyi a sayar da hatsi a sayar da kaza a sayar da kaza a sayar da kaza ai shekara ake shekaru ake ɗiba ai sai an haɗa da dai da yan uwa sai gobe zai sake kada wani yana da zuwa abin da na ce ba matsaya a kai ba likita yan uwansa su ne likitoci dan sanda yan uwansa su ne yan sanda na ce bai matsaya a kai ba amma da lallai akwai maganganu da suke nuna su ne katiba a wannan nasu insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an ilaha illa anta